يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cikin ikon sa yau muna ranar 22 ga watan 11 watan Zulqa'ida a jerin watannin hijira shekara ta 1434 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta yi daidai da ranar 27 ga watan tara a jerin watannin wato ainihin miladiya shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin da muke nabiyu rahma na dan uwa dr muhammadu sani umar rijiyar lemo so ka ce rijiyar zaki ko eh. muna nan a shafi na hamsin da tara inda malam ya matashiya da babban baki ya ce muhawalatul ukra wani ƙoƙarin daban lilwaƙi'ati bainal muhajirina wan najashi don gurɓata tsakanin sahabban manzo da suka yi ƙaura daga makka zuwa habasha da kuma najashi da ike shugabantar garin habasha karan farko an yi ba a yi nasara an fafata gaskiya ta kayar da ƙarya shi ne su masu wato ƙoƙarin kare ɓangaren ƙarya ba su risna ba ba su haƙura ba ba su zubar da makamansu ba shi ne ma da to wani ƙoƙarin na daban da suka yi don afkar da gaba da gurɓata tsakanin wato su waɗannan muhajirai da kuma najashi sarkin habasha qalat ummu salama matar manzo ɗaya daga cikin waɗanda aka yi kaurar da ita lokacin tana matar abu salama kafin mijinta ya rasu daga baya manzo ya aure ta qalat ummu salama ummu salama ta ce falamma kharaja yayin da suka fita su biyu suwaye sai mala ya fassara mana su dan kada saboda mun dan baro su a baya mu manta yace amru bin al mutum na farko shine amr dan as wa Abdullahi bin abi rabi'a da kuma Abdullahi dan abi rabi'a yayin da suka fita su bin min indiki daga wajen sarkin habasha najashi da ya da su aka wato tattauna aka samu matsaya ala amru bin al-aw amr dan az daga cikin su bai sai yace wallahi la unabbi annahum gadan aibahum indahum na rantse da Allah gobe gobe sai na je na sanar da mutanen Habasha aibin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurin su kansu idan da mun gaya musu mu muka san mutanen nan ga yadda suke ga yadda suke sun ki karɓa sun ji ta bakin nasu bayan da mun ce kansu da bakin su to shikenan su ma ba su tsira ba a gurin su wallahi gobe sai na ji na gaya musu aibin da su musulman da suka yi ƙaurar suka zo da suke da shi a gurin su kiristocin su habashawa an fahimci ثم أستعصل به خضراءهم sannan sai na tuke kafuwar da suka yi na wato ainihin yabanyar da suka yi asalin abin an ce abu khadir abin da yi yabanya yi kyau yi tofo to tunda sun zo sun yi zo a nan sun baro makka sun zo sun sami gindin zama suna ga cewa sun samu damar da su su yabanya tsaki to shi ne yake cewa sun ma'asa sannan zan tugo tushe asalin bihi khadra'ahum da wannan aibin da suke da shi a gurin su kiristocin da suka suka zauna a garin su sai na tuge wannan dandazon da suka yi da duhun da suka yi ana an fahimci bayani qalat ummu sallama tace fa qala lahu abdullah ibn abi rabi'a da shi abdullah dan abi rabi'a abokin tahowar amr bin al-as a matsayin wakilan quraishawa da za su tafi musu da sahabban annabi sai ce da dan uwan tahowarsa wa kana atqar rajulaini fina shi abdullahi bin rabi'a shine mafi taka tsantsan din mutum biyan a game da shi didda ina arnan didda an turo su da wannan makircin shi na dan sassaucin ra'ayi akan sai ce da dan uwan tahowarsa la tafa kakai haka kaka gaya musu kaka gaya musu aibin da suke da shi din a gurin su fa inna lahum arhaman ai suna da dangantaka tsakaninmu da su ko ba komai dai dangi mu an fahimci bayanin wa in kanu qad khalaquna duk da dai sun saba mana abin da muke tafiya a kai amma dai akwai dangantaka ka amanta da an fahimta ko eh gini ne tafiya ce qala amr ibn al-az ce wallahi la ukhbiranna na rantsa maka da Allah na ba shi labari annahum yazumuna anna Isa ibn Maryam ab sai na ga masu suna riya cewa Isa dan Maryam fa bawa ne ba Allah sai na tuno musu wannan qala thumma gada alayhi al-gada tace sai Isa mako ita fi gurinsa a washe gari thumma gada sannan ya tafi da gurguri alaihi zuwa ga shi wato ainihin jashi gadan a washe garin ranar da yi wannan magana faƙala lahu da suwa sai ce da shi ayyuhal malik ran sarki ya daɗe cin hancin farko ba In ya ƙudo na fi isa na maryama ƙaunar azima suna faɗa wata magana mai girman gaske game da annabi game da Isa dan madan suna faɗar wata magana mai girma ba ma suna faɗo ta ba ba ta faɗa guri na ba amma dai magana babba ce ba arsil ilahi ka musu su zo ka ji daga wajen su fasalhu amma yaquluna nabi tambaye su ne suke cewa game da shi annabi Isa ka ji daga wajen su daga bakin su qalat ummu salama ta ce fa arsala ilaihim yas'aluhum an sai na ja shi ya tura wajen sahabban annabi da ke garin habasha a matsayin masu ƙaura ina mai tambayar su game da haka alat walam yanzu yanzil mislu Ta ce ba wata jarraba da ta sauka gare mu mai tada hankali kusan kucin wannan za a ballo mana ruwa jama'ar ƙaunu Ta ce sai su jama'ar sahabban annabi da suke garin habasha a matsayinsu na masu ƙaura suka tattaru kamar yadda wancan karan wakilinsu bai fita ya tafi wajen sai da aka ɗan tattauna to yanzu ma sai suka yi wannan ɗan taruwar faƙala ba a zuhun da ba sai sashin su suka ce da sashi ma za ta ƙulu na fi isa ta sa'alakum an me za ku ce game da annabi isa idan Na jashi idan an je gurin sa yi tambaya game da shi me ya kamata a ce qalu naqulu wallahi fihi ma qala Allah nan take sai baki hada cewa wallahi mun rantse da Allah abinda Allah da ishi ya faɗa a kansa shi za mu faɗa wa ma ja'a bihi nabiyuna da kuma abinda annabin mu izo mana da shi game da shi ka'ilan bi zalika ma huwa qa'il duk abin da zai faru akan haka sai dai ya faru ba gudu ba jadar gaskiya ɗaya ce kuma ita za a faru irin yadda suke wancan kan falamma dakhalu alaihi to tunda an riga an tattauna kuma an yi matsaya shikenan mu je mu ji kiran da yake yayin da suka shiga gurin najashi qala lahum da su. ma taquluna fi isa ibn maryam da kuke cewa ne gaba da shi Isa dan Maryam alaihi salam fa qala lahu Ja'far ibn Abi Talib da Ja'far dan Abi Talib saboda haka fa qala lahu Ja'far ibn Abi Talib da Ja'far dan Abi Talib wakilin al'ummar musulmi ke kaura a garin Habasha نقول فيه الذي جاء bihi نبينا muna faɗar abin da mu ya mana da shi ne game da shi ga abin da yake gaya mana kuwa abdullah annabi isa bawan allah wa rasuluhu kuma manzansa ne wanda ya ji da shi ya aiko shi zuwa ga al'ummar wa ruhuhu rai ne daga cikin rayukan da allah ya samar shi annabi isa wa kalimatuhu alqaha ila maryam asalin samuwarsa kuma kalma ce da Allah yake izamo ya zamo da aka ce hakan ta faru tare da mahaifiyarsa maryam da haka aka ce cikinsa isamu kun da cikin isamu fakana aka haifo shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wannan mu shi maka sani game da ita mahaifiyarsa maryam al-azra maryam wacce take budurwa albatur wacce wato ainihin ba ta da kwaɗayin yin aure an ce batur wanda wato bai damu da aure ba budurwa ce kamammiya kuma wacce ba ta damu da aure ba Allah kuma ya ikonsa aka ce ɗa in kasance tare da ita in kasance nan take wannan shi muka sani game da shi annabi isa قالت أم سلمة تسي فضرب النجاشي يده إلى الأرض ده نجاشي يبقى هننسى أكثر فأخذ منها عودا سيتبقى ونسينك أنا إن يبقى هننسى أكثر ثم قال سنة تشي ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود النبي عيسى ابن مريم begota daidai da wannan wato ainihin ɗan tsinken ba akan yadda ka faɗa. Na'am. Magana ka daidai ce. Na'am. Mana annabi Isa ɗan Maryam bai wuce wannan abin da ka faɗa ba daidai da kwatankwacin wannan tsinken da ke hannu. Mana magana ka akan hanyar. Bayan haka, ruwa bai banda ba ke da bayan haka fatana haulahu sai dai su ɓangaren fadawan najashi sai suka kama harguwa fata na sai harguwa su da suke gefen su kalmar ba ta yi masu daɗi ba domin su kansu kiristocin kashi-kashi an fahimta ko su ma da saɓani in shi na jashi ina kan gangariyar kiristanci yadda annabi Musa ya tafi ba annabi Isa ya tafi ba al'umma akai akwai wanda ba haka suke ba kuma ana zaune ana zaune tare saboda haka su sai suka kama guna guni sai suka kama hargowa ya haka ya ma za a ce haka ina kana ma kana lokacin da shi najashi ya faɗa abin da ya faɗa ta cewar maganar ka bayan Allah daidai take annabi Isa bai wuce wannan abin da ka faɗa ba iyakarsa bawa manzo rai daga cikin rayukan da Allah ya samar kalmar da ce ta dalilin ta aka samar da shi kana wa inna khartu da buɗan bakin da jashi ce ko me hargowa akan haka nake to sarki ya yi matsaya mai bafade kuma wallahi izhabu na rantsa muku da Allah ku tafi ku fa antum suyumun bi ardi ku amintattu ne a wannan garin nawa ba? ma la yace dan maka ka kare ke fassara suyum al aminuna amintattu ku amintattu ne a garin man sabbakum gurin duk wanda ya zage ku za a tsora masa tara man sabbakum gurin summa man sabbakum gurin sannan duk wanda ya zage ku tara za ta kuma hawa kan za a ninka summa man sabbakum gurin sannan duk wanda ya zage ku zo ku bada za a tsora masa tara ba gudu ba da mai bai fama uhibbu anna li dabaran zahaban ba na san a ce ina da dutse na zinare a mallaka min dutsen zinare wa anni a zai tura jinan min saboda cutar da mutum ɗaya daga cikin wadabru ma da yake fassarar dabru ɗin da ya faɗa fa ma uhibbu anna li dabra to addabru ɗin bilisanil habasha a harshen habashanci aljabaru ina nufin dutse ruddu alaihima hadayahuma kai ku da aka aiko da kyaututtukan na fasu jemammu kuma ya musu da kyautar fala hajata lana biha ba mu da bukata fa wallahi ba aqada Allah minni rashwa ina radda alayya na rantsa da Allah da Allah zai bani wannan mulkin ban ba da cin hanci ba fa aqudu rashwata fihi kuma a ce wai yanzu ina son mulkin kuma in karɓi cin hanci wa ma ata an-nasa ya Allah bai sa mutane sun yi min biyayya a wannan mulkin nawa ba fa uti'uhum fihi sannan kuma ne a ci zuwa musu biyayya akan cin hanci Allah ne ban kuma shi ya rusunan min da bayan da suke bi na ban ga wani wanda ba shi ba da zai kama abin da zai tsone min ido in yi abin da ba shi ke sai su kwan mutum ma an tsaya iya da qalat ummu salama take cewa fa kharaja min indihi maqbuhin maqbuhin sai suka fita daga wajen sarai bace cikin bakin ciki ba su ji dadin abin da ya faru mardudan alaihima ma ja'a bihi amma musu kuma da abin da suka zo da shi za su yi kayan musu yadda suka yi dakon kan suka za su da dakon kan su ko wa aqamna indahu mu kuma muka ci gaba da zama a gurin najashi bi khairi dar a gurin zama mafi alkhairi gidan zama zama mana gidan zama mu habasha ma a khairi dar da ta mafi alkhair makoci wannan makircin ma Allah ya rubuta shi kamar yadda ya rubuta na farko islamun najashi musulunta najashi kan aslaman najashi yu najashi ya musulunta wa faddaka bi nubuwatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma gaskata da annabtar annabi Muhammad jira da amincin Allah su tabbata gare shi wa in kana qad akhfa imanahu duk da dai ya ɓoye imanin bai fito da shi fili ba a ai imani ne kawo wannan abin da yake ya gamsu da abin da annabi yake kai in koya wa sahabbansa domin ya daidai da abin da ya tada a kiristanci babu sauyi to ya yarda amma ya fito cewa fadawansa a ai mu wannan kam lafiya da ni ma na tsunduma ai kuma sai gida ta barki eh da haka to da hikima ina nan kamar yana kan abin da yake kai amma ina tare da mai saboda haka akwai abubuwan da ko kana jagora ko kana kai ne mai kujera lamba ɗaya ba haka ake mu'amalar jima ba ka ce kai ko da abin da ka tafi kai ka tafi ko saboda haka sai ce ki ɓoye imaninsa ina nan amma kuma ana tafiya tare ai da haka za ka ci wani shi ma manzon da ya abin nan ai ba haka yi far da garaji na ɓoye-ɓoye aka riga Allah cikin abokan kusanci aka rika dan bada musulunci hayya zama abin da ya wa in kana kad akhfa imanahu an qaumi didda da ya boye wa jama'arsa imanin da bima alimahu fihi saboda abin da ya riga ya sani game da su min as-sabati ala na tabbata akan barna akwai wanda suke kan ba daidai ba kuma sun kafi a wa hirsihim ala dalal da kwadayin su da nacin su wajen lalike wa bata akwai waɗanda su gyaru wa jumudihim alal aqaid da sandare wasu da kame wasu akan wato aqidu al munharifa waɗanda suke karkatattu wa in sadamat al aqna koda ku aqidin da suke kai din su suka kafe akai sun ci karo da hankali wannan ko sun ci karo da dalilin da aka samu daga Allah ko manzo ya san jama'arsa da wannan matsalar su da can suke cewa sun san wato sabon annabi sun fi suna jashi sanin su waye su kaza kaza kaza to shi ma jama'a da yake ciki ya fi su sanin su waye su da haka da imani sai bar abin tsara فعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo hadisi daga sahaban annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi na annajashi fil yawm alladhi mata fi ya sanar da sahabbai mutuwan najashi a ranar da ya cika ina can Madina najashi na Habasha Ethiopia manzo yake sanar da sahabbai Allah ya yi rasuwan najashi yau ba wanda Allah yake da shi ba wai za a yi wa manzo wahayin yaro wa kharaja bihim ila al-musalla kuma manzo ya fita da sahabbansa zuwa gurin da ake sallar idi filin sallah fasaffa bihim idza ka suka sahu sahu wa kabbara alaihi ta kabiratin iwa najashi sallah kabbara ana wa arni sallah shi najashi musulmi ne isa ma ne ce islamun najashi da nassin manzo manzo ya tabbatar da mai wa wani ah, to ba an hana shelan mutuwa ba ya manzo zai shelanta kuma da jan shi E, akwai bambanci da sanar da an yi mutuwa za a yi sallar gawa ko za a kai gawa za a haɗa ta a kai da kuma ka shiga gidan rediyo kana yaya ta bawan Allah nan da ya aiki a kasa kaza baban wane na kasa kaza to sai ya tafi ki dawo ya aikin mu to wannan ne ba a ba shine martabarsa ba shine matsayinsa baka san da me yaje wa Allah kai abin da ake so yi ma addu'a Allah sa ya zama karfafe gurin ubangiji Allah Allah ya kai shi kurakurai kaza ba kai ta baman ambatan wana wana wana kai kake ganin sa baka san tsakanin da malicin kawai ki ta masa so kai masa addu'a ki wannan aka hana yaya ta irin wannan amma dan a sanar Allah ya wa wani rasuwa za a jina jana'izar su lokaci daga ana sanar da al'umma dan su kauce haƙƙin da ke kansu na kai ga wadan uwansu ko na yi masa sallah wannan ba hana ba ai an fahimta wa an jabir radiyallahu an hadisin da ya gabata wanda muka gama yanzu Imam al-Bukhari ya rawaice shi wa an jabir radiyallahu anhu kuma an karbo daga Jabir Allah ya yarda da shi qala yake qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hina mata najashi annabi jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce a lokacin da najashi ya rasu mata al-yawma rajulun salih yau wani mutumin kirki ya rasu yau wani mutumin kware ya rasu faqumu ku tashi ku su sahabbaina fasallu ala akhikum yi wa dan uwan ku sallah su ko musulmai ne dan uwan su ko bai zama arne waye shi wani dan uwan nasu da ya rasu ya ya sunan sa sai ce asima yau ka ji sunan najashi wancan muqamin sa ne na sarauta da duk wanda yake sarauta habashi dike da shi eh san Kano ko da ba shi bane ma haka za ta san Kano amma ba ado ba ya rabu ado bayar ado bayar ba kuma shine sarki su musu ba shine sarki abdullahi ba shine sarki mai zuwa ba an fahimci ba da haka as'ima sunan najashi ne sarkin habasha wanda suka yi lokaci da manzo su kuma karɓi musulunci ya taimaka wa sahaba, da suka yi ƙaura zuwa gare shi an fahimta kuma ai ba shine abraha ba ko abraha na ina ne da muka yi na yaman ko amma ƙarƙashin jagorancin najashi ko to ba najashin lokacin da abraha ta yi wannan abin da yi an fahimta ko yawwa da kace sunan sarautar ne eh kamar yadda fir'auna yake sunan sarautar masa amma sai fir'auna musa ya zo danne duk sauran fir'auna sai fir'auna ta bi shi da an ce fir'auna ko sai a kawo shi an fahimta amma sunan sarauta ne eh. radiyallahu anhu wa abba Allah ya yadda da shi ya yadda da shi ya aminta da shi shi wannan bawa na Allah na gashi na gari wa kan wafatuhu rahimahullah rasuwarsa Allah ya ji kansa da rahama shi na gashi ya kasance ko ta kasance ta rasuwar sai asa sanata tis'in ko inda al'asa a shekara ta tara ne da yin hijira a gurin mafi yawancin malamai hijirar da aka yi daga makka aka taho madina sai da aka samu shekara tara Allah ya dauki ran najashi an fahimta kaga tsakanin da manzon ba yawa an fahimta Da suwan manzo shi ma shekara ta goma da yin da yin hijira shi kuma a shekara ta tara da yin hijira ya rasu a wajen mafi yawancin malamai wa qila sanata zamani amma akwai kuma ga suke cewa a shekara ta takwas tsakanin da suwar manzo shekara Kafin qabla fathi makka kafin a bude garin makka ya rasu a wata magana Allah ya ji kansa da rahama jashi ya najashi yayi rana mala yace durusun wa ibar darussan da aka karu da su da izna da aka samu daga wannan karatu an nasabatal mu'minina ala aqidatihim wannan darasi yana sanar da mu tabbatar mu'minai akan abin da suke kai na kudiri abin da suka kudirce suka kafa ake aqidar su ta zama Hausa ma cewa ne baya baya da aqida siyasar da yake ba ta aƙida ba ce ta zama ma siyasa ta ba aƙida ko yawwa to abin da suka kudurce suke kai ba da an yunzila bihim al-ashrar والضالون bayan wato abinda a shararan mutane batattu suke wato diran musu da shi na nau'o'in azaba to tabbatar da mu'minai suke akan abin da suke kai na kudiri bayan abin da yake biyo kudircewar da suka yi na saukar musu da azaba da tunkarar da wato ainihin nau'o'i na matsantawa walittihad da takurawa matsantawa dalilun ala sidqi imani wannan manuniya ce akan gaskiyar imaninsu dan in kudiri bai karfi ba ana maka razani ana ma barazana sai ka watsar da makamanta. ce mu duk mun bi eh, ko abu ya nema a sha kiɗa ko to amma saboda imani ne na gaskiya da haka duk abin da aka musu na azaba takurawa bai sa sun sauka da kan abin da suke kai na imani da Allah da biyayya ga maki, aka aka san mutum na ƙwarai mumini na gaskiya sannan bayan haka wasu muwi nufusihim wannan na nuna mana ɗaukakar wato rayukansu don wanda yake da rai iya da cewar wato ya kafa akan bin Allah da manzo wannan ran ba kaskantaccen rami ba arwahuhu da kuma wato ainihin girma da darajar da ɗaukakar rayukansu ko duka dai abin da yake barwa ne kawukansu ko rayukansu nafsu tana zuwa tana da ma'anar rai tana zuwa da ma'anar kai kanka gundarin ruh kuma yana nufin abin da ya shafi rayuwar numfasawar wanda kake bi haythu yarawna ma ya'malunahu min ridallahi ta yadda suka kasance suna ganin abin da suke burin samu suke fatan su samu min ridallahi na yardar Allah jalla sha'nu wanda al'amarin sa ya daukaka a'zam suna kallon wannan shine abin da yafi girma bi kasirin da yawa jinkir mimma yanalu ajsadahum dangane da abin da yake samun jikinsu min ta'azibin na azabtar da su wa hirmanin da haramta musu more rayuwa wa ihadin da takura wanda ake musu Wani na nuna girman darajar rayukansu da kawukansu yadda suka fifita yardar Allah akan azabtar da gangan jikinsu sun yadda duk abin da za wa jikinsu na azaba ayi suna nan akan sun ba Allah yadda za a takura musu hana su sakewa da walwala sun yadda su karɓi wannan rashin wato walwalar akan a ce su bar abin da suke kai na yadda da Allah da biyayya ga manzon wannan na mana girman darajar su da ƙarfin imanin su wa bi hadha tantasiru da'awat da irin wannan salon ne kiraye-kiraye da tutiya da wato ainihin da'awa take samun cin nasara duk da a masu ita saka kabe ko a mutu ko a rai to ita ce take ɗagawa ita ce ake sani amma ba wadda ana ganin wato ne an tunkaro ba a yi tsaron da ce duk mun bi to ba za su sake jin wani abin ya ɗaga an fahimta ko yace wa bi hada ta taharraru jamaahir da irin wannan kafiyar da tabbata akan kodarin ake samun wato ‘yanci ga dandazon al'umma, majoratin jama'a. Saboda in ana cikin takura da kunci, in kuka kafe akan abin da kuke ta aka gaba gudu ba da baya, aka yi duk abin da za a yi na matsa gaba na nasara ko kuma sallama kyalin sai ku rabu da su. Abin mu ma ya ishe ma. To sai ka kowa ya sami ‘yancin kuma sakewa marasa a saka masa mara ije abin da yake so. Min az-zulumati a waye gari wato jamhur gama garin jama'a sun wato ani ma'ana majority mafi yawanci sun fita daga minar zulumati daga wato zalunci wal jahalati da kuma jahilci ko wauta to da in aka ce an zo an bayyana ilimi an tattauna da waɗanda ake ganin ai ba su da yawa akan abin da suka kafe sun yi bayanin da kowa ya ce kai bayanin nan mai ratsa jiki ne sai kuma a waye gari sai ga ana samun wayewa sai ga suna ƙara yawa sai ga abin da suke kai yana ƙara haɓaka to da haka ake cin nasara a al'amari ko mai tatsina ai an ji jiki da shi ko saboda kafiyar wanda suke kan abin da suke kai game da shi za aka fafata an ji jiki ana zama za ka ji fiw fiw harsashi yana wuce wani aboki na abdulkadir a nan adakawa da harsashin ya faso ƙasar gidansu idan ki ƙasa ya tsalle cikin gwiwa sai asibiti aka ji a ce haka za ku ga ana yi kawai saboda sun kafe a kan marwa mai tafi ne agogo ce Allah ta fi ne ba a sa agogo dan makalliya riga Allah ta fi ne eh an ci wuya fa? ba tausayi yasa kuma ka fita sanan aje a tafi daga gidan malam in ka yi nasara ka fito baka nasara ba a yanka kamar rawa shi Allah ta tsina ma'ana shi shi din ya ai shi mai tafi ne ina jin kawo wani annabi ne to Allah da ya ko shi ya tsine za riga da mabanni shine Allah ta tsine da su ba tsinawa irin tsuntsunta abubuwa ba haka yaran na su faɗa suke ba haka haka wani ba Allah shi ma yake cewa shi ma daga zuwa zai wuce ta gobe da aka ci shi aka cike da shi Cikin a hanya ka ba ƙarasa ciki ka ganin wasu wani sassa na mutane hankalin da ya tashi na zuwa ka zaunar da shi aka ce ku ne masu zuwa kuna binciken ya muke ko shi dai kansa na ƙasa wanda yake ba su bisni ba tsara zai kawo ta wuya ko kuke ko ka ce hawa ya cika fuskar shi wallahi ba bincike zai yi ka ce to a mai da shi haka aka rako da takobi an kalli habba ki zo to yana to kowai waye ban to dai abin da ya kawo maka wannan dan abin nan din in ka kafe akan abin da kake kai to kafe tana sa abin ya haɓaka a kan shi ko ba daidai ba dajin cewar da kafiyar a kawo ki ba ganin Mandela ba a aikin banza ko yanzu kuma yau gashi ana magana maza kullum kulle ya yi wani lebu ko ba ku ji bane duk wannan hankoran da yi akan yancin yan kasar kuma yanzu ana magana ma ya yi wani abu haka dai na so in ji ana to ba mandela ba ne to jikansa ne duk haɗi ya kamata ya halin babansa ko kuma kakansa to haka za ga irin wani mutum suna akan abu saboda biya ko ba daidai ba ne to idan wanda yake kan shi shirme zai kafe ya kai da kake kan daidai ba za ka kafe ba to haka musulmi kamata ya zama a kafa akan aqida ta musulunci ko mutuwa ko rai mimma yatabadaru ila zihni darasi na biyu malai yana daga cikin abin da ke kusa a kwakwale a tunani ina daga cikin abin da farkon tunani za ka tuna da shi min hadhihi al dangane da abin da ya shafi wannan kaura al'azima mai girman gaske Kuwa shafaqatu hadha rasulul karim sallallahu alaihi wasallam tausayin da wannan manzo mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da shi ala ashabihi game da sahabbansa wa rahmatu bihim da jin kan da yake da su yake da shi a game da su tausayin su da yake da shi wa hirsihi shadidi ala al-bahth amma fihi amnihi da kuma kwaɗayinsa matsanancin kwaɗayi. akan binciken inda za a samu amintar sahabbansa wa rahatihim da kuma inda za a samu hutu na rayuwa ولذلك أشار إليهم بالذهاب وبالذهاب إلى الملك العادي don haka ya musu nuna cewar su tafi zuwa ga wannan sarki wanda yake mai adalci je samu sassaucin rayuwa alladhi la yuzlamu ahadun inda wanda ba a cutar da wani a gurinsa a masarautarsa فكان الامر كما قال صلوات الله وسلامه عليه sai abin ya zama kamar yadda wato ani, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce fa aminu fi dinihi sai zamanto sun aminta a cikin addininsu wa nazalu indahu fi khairi manzilin suka kuma zauna a gurin da dashi a wato mafi alkhairin gurin zama saboda haka manzo da eh shawarci sahabbansa ko umarci da ke kaura daga makka inda suke cikin takura da azaba da rashin sassauci da kuntatawa su tafi habasha tausayi ne nasa game da al'ummar da ya sa ice su haka ai an fahimci bayani wannan shi ne yake nuna cewa haka ya kamata shugaba na musulmi ya zama ya zama yana tausayin al'ummar da yake jagoranta ba ya zama mai kaushi da munanawa a gare ba shi ne burgewa ba haka Allah ya yabi su azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim a sami ka mai jin kai da tausayi ga bayan Allah mu'minai da kake jagoranta su ba wai a ce a yi kaushi ne da kai tsanani da kai ba sassauci ba gudu ba da ba a wannan kai a arna daidai ne shi ma da ka'ida ba komai ba inda ga shi mun ji za ka tsada da arne da arne amma wani yana da sautin ra'ayi wani kuma yana da sautin ba ma'amala iri ɗaya ko su gaba ta uku mala yake inna wujuda inna wujuda ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ja'far hakika samuwar dan dan uwan baban manzon Allah annabi Muhammad sira da aminci Allah suka fata a kare shi wato Ja'far samuwar Ja'far dan dan uwan baban manzon Allah tsira da aminci ana subbata a gare shi a wannan kaurar wa sihrihi da kuma samuwar wato sirikinsa Uthman shine Uthman dan Affan wa ibnatihi Ruqayyah da samuwar yar shi annabi Muhammad kansa ita ce Ruqayyah matar Uthman bin Affan radiyallahu anhu jami'an Allah ya yarda su gaba daya fi muqaddamat fi muqaddam fi muqaddimati al-muhajirin akan gaba na su waɗannan da suka yi ƙaura kasancewar waɗannan da Ja'far Ɗanɗan dan uwan baba annabi da Uthman sirikin annabi da Ruqayya yar gidan annabi zamantowar su akan gaba na waɗanda suke wannan ƙaura daga Makka zuwa Habasha lahu dilala amika hakan ina da wata manuniya mai zurfin gaske yushiru wanda wannan manuniya tana nuni ila anna al-akhbara cewa lalle abubuwa masu hadari masu wato wahalar sha'ani la budda an yatadashama hal muqarrabuna ila al ba makawa waɗanda suke makusancin jagora su ma su zama wanda za su kinkimi wannan abu su ma su zama wanda za su tunkaru wannan abu haka ya kamata wato ainihin ana samu kada a zo wani abu na ba daɗi a tarkace mu gama gari a ce a ji a tsinkari abun a kashe nan kashewa a raun na rautawa idan ko magana a more a ji daɗi ya zo ta ce an yi wa wani hakimin kaza ko kuma an yi wa wani shugaban karamar hukuma kaza su da cin daɗin ko da cin wuyar an fahimci abin da malai da wannan abin da ya faru da sahabban nan ɗan cikin gida makusantan manzo a cikin wannan tafiya yana nuna a tsarin addinin musulunci idan abu ya taso na haɗari hadda waɗanda suke makusanta ake tunkara wa ahluhu wa rahimuhu hadda iyalan jagora ake tunkara abu hadda wato ainihin danginsa ake tunkara la an yakuna man an anil khatari ba wai shi jagora da bangaren ɗan uwansa ko danginsa ko makusantansa su zama can nesa ba daga abin da yake da haɗari fa inna hadha ba'idun wannan ne sai yake min manhajin nubuwa daga tsarin da annabta suke tafiya tsarin annabawa ya sha bamban da a ce in abu mara dadi ya zo mu tura ku mu zauna in mai dadi ya zo kuma a ce ku zo ku zama masu biyayya a rika bin mutane bin na gababin Allah to can kuma babban na gababin Allah ba a wurin tsarin matsala an gane ko wannan shine tsarin annabawa da manzanni jagora yadda yake shiga a ji daɗi da da shi in ba daɗi ta zo ma a yi tare gaba ta hudu cikin darussan da muka koya mashru'iyyatul khuruji anil watani shar'ancin fita daga mahaifa garin da kake ka tashi ka bude ido da shi idza kana al khuruj firaran idan dai har fitar da za ka yi daga garin fita ce na katsira da addinin gudu ne na kaje katsira da addinin ka ba Allah wannan ya halatta wa in lam yakun ila al-islam ko da ba ka fita bane dan kaje ka musulunta a dama da musuluncin ka amma sakewa ga musuluncin sai ka fita to ya halatta ka fita fa inna ahla al-habasha kanu nasara hakika mutanen garin habasha ai kristoci ne ya abuduna al-masiha wasu suna bautar annabi isa wala yaquluna huwa abdullah wasu su ba sa cewa shi bawan Allah ne wa hadha hukm mustamir mata ghalaba munkar fi wannan hukunci ne mai zarcewa wannan hukunci ne mai ci gaba a haka a duk inda aka samu wato rinjayen barna a kai Na najashi duk da ya san abin da musulmi suka faɗa gaskiya ne daidai ne amma tun da waɗanda yake tare da su majoratin su ba akan wannan tsarin na gaskiya suke kai ba ko wannan yana nuna cewar ba zai yi baka ce wato ainihin a zama cikin waɗannan mutanen kuma komai na ka yi fito ya daidai kamar yadda al'ummar musulmi da suke garin makka suka tsinci kansu barnar da ke cikin garin makka ta shirka da mushrikai sun hana su ke su yi addini to ba yadda suka iya su kuce shi ne su zama musu zaman lafiya dama duk inda gari wato barna sai dandazo sai rinjaye to kuma maganar mai gaskiya bai da gaskiya ina tsaka mai goyi wa udiya ala haqqi duk sanda aka cutar da mutumin da yake kan gaskiya akan gaskiyarsa aka cutar da shi mu'minun ko ala haqqi wa udiya ala haqqi mu'minun duk inda aka cuci mu'mini akan al'amarin da yake kai na gaskiya to ya halatta i matsa gaba bar nan gurin da aka yi harin za a kashe annabi Musa ba garin ma masar din gaba ɗaya bari ba ita kuma diyana ko ina tafe na waiwai ko an ko an ko za a ci masa har ya isa can ije ga yunwa ga kishirwa su fara kuma jan rijiyar ruwan rijiya saboda ƙarfin hali wannan na to idan aka matsanta mumini a inda ba zai sake imani ki ba Allah ba to ya iya barin gurin ije inda Allah zai ba shi damar da zai sake asiri wara al-batil qahiran lil haqq duk sanda mumini ya ga wato barna tarin jaye gaskiya to ya halatta ya masa wa raja'a an yakuna fi baladin akhar kuma da fatan wa raja an yakuna fi baladin akhar ayya baladin ka kuma ya zamanto yana da fata da kaunar cewar zai iya kasancewa a wani garin can daban ko ma wani gari ne yukhalla bainahu wa bain dini kuma za a kyale shi tsakanin da addinin sa yi addinin sa yadda yake kai wa yuzhira fihi ibadatu rabbi kuma zai iya bayyanar da bautarsa ga ubangijinsa ba za a matsa masa ba fa innal qurud ala hadha alwajh hattun ala almu'min fita a irin wannan yanayin, lallai ne akan mu'min ya bar inda yake cikin kunci da takura na ban Allah ya koma inda zai samu walwala da take waye ba Allah wa hadhihi ita dai wannan ƙaura. allati la tanqati wacce ba ta yankewa ila yawmil qiyamah da ganin har Allah ya tashi kiyama suka dauka labari a cikin baka haka sabai suka yi yanzu kai banda kai to ko kai aka saka a cikin wato tsaka mai wuya ba za ka saki ka ba Allah ba in ta kama ka tsallaka ka mun daidai in sai ka je jarka ka tafi ka kai addini daidai walillahi al-mashriq wal maghrib wanda yake da kowa da komai da abin da yake cewa a cikin littafin walillahi al-mashriq wal mahudar rana da mafuda da duka mulkin Allah fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta kuka sa gaba fa tamma wajhu Allah tamma shi Allah ce ba ta wani bace inna Allah wasi'un alim haƙiƙa Allah mai arziki ne mai wato abin da imana lamar na ƙasa ne mai yalwa albarka da jin kai ne alimin masanin kowa da komai saboda haka kada musulmi za su cikin takura inda da damar da zai iya matsawa wani guri da sarki ba Allah ko me yake samu a wannan na duniya ba komai bane in ya kwatanta da abin da zai samu a lahira ko Allah in yi wannan addini da kul muslimina fi himayati ghayril muslimin wannan hadisin na sanar da mu halaccin shigar musulmi karkashin ba da kariya daga wajen wanda ba musulmi ba ba a kirga wannan ridda dan mutum ina ba musulmi ba ana zanga-zanga ana farautar musulmi ana kashewa a cikin arnan wani yadda cewar zo shiga cikin filin din gidana amma kai a hankali banda tarihin ka ji harguwa mai yiwa sun shigo su bincike ne to ba za ka ce arnan banza shi ma ba abin a da shi wani ka fito abin ko shekaran ta ko ka ce an kai haka kayan da ai ya ma za ka yi da an ne ba ka kariya a'a ba ce ba ya halatta kana iya shiga ƙarƙashin kariyar wanda ba musulmi ba in yadda zai ba ka kariya ai a cikin kafiran akwai wanda suke da sassauci wanda yake yana rike amana idan da adil hajatu ila zalika idan buƙatar haka ta kama ana yi ba laifi ba, lakin bi shakk amma fa in za ka shiga ƙarƙashin kulawa da kuma ba da kariya ta wanda ba musulmi ba akwai sharadi ba haka kawai abin yake san kai ba Allah tastalzima mithla hadhihi al-imaya Allah tastalzima mithlu hadhihi al-imaya idraran bid-da'wati al-islamiyya kada wannan kariyar da za a baka da tsaro i zama zai cutar da wato kira na addinin musulunci a fake da baka kariya amma raga addinin za a rika da kuma tashi shi daga zuciya kada ya zama haka au taghyira li ba'd ahkam ad-din ko ya zama so ake a canza wasu daga cikin hukunce hukunce na addini a ta ai ka ku da mu a ce ne miki da ba ku kariya ko da ku abin da za a yi daga yanzu an yi kisa kada ce za a kashe mutum a dai dan sun shafa masa bakin bakin tukun yara ga da shi a kai to ba za ka yadda da wannan kada za ta ku je ku bari in dai wani mutum ya yi zina kawai ko ba komai a tare a yi magwalo. amma dai ka a ce kuma a jefe shi ko a yi an fahimta ko to ba za ka karɓi wannan ba eh. mala ya ci gaba da cewa aw sukutan ala iqtirafi ba'd al muharramat ko kuma ce to duk sanda kaga ana wani abu na ba daidai ba ka ja bakin ka kai ba ka. saboda haka ka zo ga ana shan giya ana tata ana tarfele sai dai kowa kallo ne na amma za mu baka duk kariya da kake ba ba ta zama kariya ba ilimin kenan tukka da warware wa wa illa in ko ba wannan ba aka tsare in ba wannan aka fi tsarin ba a cewar kada ta na abu na addinin mutunci kada tashi wani hukunci kada a ce kai shiru akan barna to in ba haka ba lam yajuz alal muslimi dukhul fiha bai halatta ga musulmi shiga wannan kariya da za a ci za a bashi ba kariya ba ce shigo shigo ba zargi ce a lokaci ya ce eh, na shida اجتمع as حين hina رسول النجاشي sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tattaru sun yi taro lokacin da dan saƙon najashi ya zo gurin wa talaba minhum al-hudura ina musu je sarki najashi ina neman halarta su fadarsa wa tadarasu al suka tattauna aka yi musayar ra'ayi a wannan matsayar da suka samu kansu ko yanayin da suka fice kansu a ciki wa hadha kana amrul muslimina wannan shine abin da ya kasance na al'amarin musulmi duk inda musulmi suke wannan shine tsarin eh wa haka za kai wa haka za kana amrul muslimina shura bainahu haka al'amarin musulmi ke a tsakanin su a tattauna ne a yi shawara a samar da matsaya sai a tunkara abu ba kowa ya kafe shi na da ra'ayi nasa kawai za a in ba abu nasa ba sai dai kowa ya wata a musulunci bai yadda da wani wa kullu amrin yatimmu an tariqi shura huwa ad'a ila najahi duk abin da bai cika ko kuma yana cika ne ta hanyar a haɗu a tattauna a yi matsaya to wannan bin salon a tattauna a yi matsayar shi ne ya fi sa a gacin nasara abu duk abin da yana buƙatar haɗa tunani haɗa ƙarfi da ƙarfe to in ba a yi haka ba to ba za a ga daidansa ba in ku aka yi haka cikin sauƙi za a ga cin nasara da annahu domin ita tattaunawar da ake da kuma shawarwarin da ake ya gummu kulasata ukulin kafira, ina tattara maka tataccen da rerayayyen abin da an kula masu yawa suka haɗa kai inda tattauna ta ta faru da ka zo ka ce a ah, an maka buwa nan za mu ci karo da matsala eh ai ku haka sai da abin za a yi magana ka ta farko za mu gutsar rabi can ƙarshen shi za mu je to da me za a hada sai wani ce a hada da kaza in an yi haka ba za a cikar da matsalar wani ba eh ai ko haka to in aka yi haka kaga da hankalin wannan da basirar wannan da nanin wannan sun haɗu sun sata a gura da nanin mutum ɗaya bai ba da shi ko ba zai iya ba da shi shi kaɗai ba da ta farkon aka ko kowane wancan da ya kawo ana bi sai a samu matsala wannan bin shawarwari ana ba ka tasaccen abin da haɗaɗɗun masu hankali su tasaccen abin da wasu suka cimma ne sannan sai a yi وتبدو مظاهر السمو التربوي في كون الصحابة لم يختلف بما نتي وتبدو إلى بيانا إلى فتوى فيلي من مظاهر السمو alamomi na ɗaukaka a tarbawi ta ɓangaren reno da tarbiyya bi kaunin sahabati kasancewar sahabbai a wannan tattaunawa da suke taron da suke lam yaktalifu ba saba ba bal ajma'u ala ra'ayin wahid a a sai kawai suka haɗu akan ra'ayi guda ɗaya ta to haka aka san mu. abin da yake bukata a tattauna a tattauna a yi matsaya guda ba a tashi baran baran ba ala wa huwa an yu'raba al-islam kama ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda ku suke matsayar shine a bijirar da addinin musulunci kamar yadda manzon Allah annabi Muhammad tira da amincin Allah fata a gare shi yazo da shi shine matsayin da ka'idan fi zalika ma huwa ka'in duk ma abin da zai faru akan haka sai zai faru wa azamu ala ard al-islam bi kuma suka wato ainihin himmatu suka jajirce suka kafu akan wato bijirar da mutunci ta salo wanda yake na daukaka wa in kana fi zalika halakum ko da ku akan haka za ka halaka wannan haka ake so musulmi ya kasance duk inda musulmi suke al'amarin sai suka tafiya bai daya ba wannan ya can wannan ya can ba wannan ya yi can saboda yana gan an ya haka shi ne za a ɗauki mota a bashi wannan ya yi can saboda an ya haka shi ne za a mallaka mai gida wannan yana ga an ya haka shi za a ce ai wannan ana tafiya da shi wannan kara sai a tafi da kai kuma an tafi da imani eh, shi ne matsala amma aka haɗa kan matsaya ta addini to a tsaya a na bakwai mala yace kana ku ja'far wa ikhwani wa ikhwani matsayar da ja'far da ƴan uwansa musulmi misalan wani gwabbaran misali ne tasbiqiyyan a aikace da kaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ga faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi inda yake cewa manilta masa ridan Allah wanda ilimi yaddar Allah bi saqatin nas a abin da ran mutane zai ɓaci in an yi shi kafahu Allahu mu'latan nas to Allah zai isar masa abin da yake tsoron su daga wajen mutane dan Allah fi karfin mutane wa malilta masaridan nas amma duk wanda ine mai yaddar mutane da yabansu da yi da shi ji ko ai shi ake yi lokacin sa ne bi faɗin lahi da abin da ya san cewa zai haifar da fushin Allah wa kalahu Allah ila nas sai wa kalahu Allah ila nas sai Allah ya bashi da mutanen karshe sai su zo su zane sai ya faɗo dama ƙasa suka suka tula masa ya shi kuma Allah sai ya bashi saboda dama ba yadda sa yake nema ba to mutanen nan da suka ce sai shi sai shi suke sune za su zo su rika dungure masa kai suna ba ma yi ba ma yi har da jifa wa haula sahaba su dai waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum Allah ya yarda da su kadin sama sura Allah. su sun nemi da yardar Allah ne azza wa jalla mai girma da buwaya ala ridan nasara suka fifita yardar Allah akan yardar kiristoci za ka suka ce annabi isa kaza ne yadda Allah ya ce yadda manzo ya ce ba ruwan su da zai yi wa kiristoci nan lafi ko ba zai musu in dai dai da gurin Allah fa kanat natijatu an sakhara an sakhara Allah lahu malik al-habasha sai amsa sai sakamakon ya zama Allah ya hore musu sarkin habasha gaba ɗaya din gurin shi yadda da abin da suka fara imara musu baya fa nataqa bil haqq sai ya furta gaskiya yace abin da kuka faɗa haka ne wa sana karamatuhum kuma itsaya itsare musu martabarsu wa ammanahum ala dinihim basu aminci akan addinin wa hayatin da kuma rayuwa haka duk wanda ya tsayo akan bin Allah da tsar dokansa haka zai bashi kariya da kuma wato aminci wa min durusi hijrat al-habasha ina daga darsan da muka samu daga wannan hijira ta habasha annal jahala jahilta al-amal bi ba'd ahkam al-islam dangane da abin da ya wasu hukunce hukunce na addinin hukunce hukunce musulunci da ka jahilce su ba ka san da su ba ilimin ka bai kai ga kansu ba idza kana li dhurufin qahira idan wannan jahilcin da ka samu kanka a cikin rashin sanin wannan hukunce-hukuncen ya kasance ne li dhurufin saboda wasu al'amara qahira da suka fi karfin ka ba sakacinka bane fa innahu la yadu wannan jahilcin da kai da wannan al'amarin na hukunce-hukuncen ba zai cutar da kai ba matsala bane a gurin qala shaykhul islam ibn taymiya mutumin malamin addinin musulunci ibn taymiya yace rahimahullahu Allah ya ji kansa rahma wa huwa yuqarriru al-udra bil jahl ina mai tabbatar da cewa musulunci yana karɓar uzurin jahilci sai ce walam ma zida fi Salatin hadar yayin da aka ƙaro raka'a biyu akan raka'a biyun farko ga matafi ta aka ce mazauni shi kuma ya ƙara biyu a kai ta zama raka'a hudu a azhar la'asar isha'i wannan ƙarin biyun da aka yi aka ce mazauni hudu zai riƙa yi shi shine kawai zai riƙa yin biyu hajara sallallahu alaihi wa sallama ila madinati ina hajara ko ina hajara sallallahu alaihi wa sallama ila madinati lokacin da manzon Allah jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kaura zuwa Madina kana man kana ba'idan anhu waɗanda suka kasance nesa da shi manzo daga garin Madina sun kasance mithlu man kana bi makka kamar waɗanda suke a makka wa bi ardil habasha da wanda suka kasance a habasha a habasha irin su Ja'far yusalluna raka'atayn su raka'a biyu da suka sani farkon musulunci da suka rika dan habasha suna suna raka'a biyu wasu yan makka da annabi ya basu in koma madina suna nan suna raka'a sun jahilci sanda manzo in koma madina an ƙaro raka'a biyu cewar mazauni biyu zai daɗe wannan bin ta matafi ce sun jahilci haka walam ya amuruhum nabi sallallahu alaihi wasallam bi i'adati salat da suka sani daga baya aka ce to ai ku da annabi ya dawo madina ai an ƙaro raka'a biyu azhar hudu ce da asar hudu ce isha'i hudu ce ba kamar da da ake bi bi bi ba sai manzo bai ce to shekarun da kuka ko watannin da kuka a bashi sai kun ramo wannan sallar ba sai bai ce da na maka ko ba tsawon lokacin da kuka ba ku yi bibiyan nan ba sai kun ramu su bai ce haka saboda ai sun jahilci wannan hukuncin ba za a kama su da laifi an fahimci ba saboda haka eh, wa bi an eh, ina za mu tashi yawwa walamma furida shahru ramadan fi sanata saniya sannan lokacin da aka tilasta yin azumin wata ramadan a shekara ta biyu da yin hijira min al-hijra da yin hijira walan yablughu al-khabaru ila man kana bi ard al-habasha min al-muslimin kuma labarin shar'anta ko tilasta ko farzanta yin azumin wata ramadan bai isa ga sahabban da suka yi aura zuwa habasha ba daga cikin musulmi hatta ba ta zalika sharu sai da aka gama wannan azumin kaf aka kare lam ya'muruhum bi i'adati siyam manzo bai ce sai sun sake sai sun rama wannan abin saboda ai ilimin an ta bai same su wannan jahilci ba su ne suka yi sakaci suka samu kansu a cikin an fahimta ko da haka Allah bai kama to wannan karatun da muka ya tabbatar mana da haka domin su da suke kaura zuwa Habasha sun samu kansu a wannan hali wannan ma darasi ne da muka karu da shi ya ma wato ka'ida a cikin musulunci idan an zo a gari shi sa eh, Umar dan Khattab wata rana da wasu mutane suka zo cikin masallacin manzo suna ta daga murya in kan su je same su ce ina ga dai ku baki ne ko suka ce ai daga da'i mu ce hala na san aya ai da dan mutum ne da cikin ku ya ga ku zo makwancin manzo ku zo inda wato annin masallaci gurin bauta Allah ku saki baki ko ya mana hira Allah da cikin ku ya ga ba su da masaniyar da waɗanda suke cikin garin Madina suke da ana bambance ba kawai fa da dan bunni an gane ko jahili da kuma mai ilimi da bambanci eh, Kula kul hal yastawi alladhina ya'lamuna ba za su zama daidai ba ɗaya bane wa qala al-hafiz az-zahabi rahimahullah ɗaya ɗalibin ibnu taymiyyah shi ma bajiman malami zahabi Allah ya ji kansa da rama yake fala ya asamu ahadun babu wani wanda yake yin laifi a musulunci game da wata doka ko wani hukunci illa da ilmi sai bayan an sanar da shi doka sai ya yi ilimin wannan hukunci shine in bai ba sai ka ce Ba sabu wa da ƙiyamin hujja sai bayan hujja ta tsayu gare shi cewar Allah ya yi umarni da kaza a manzo ya ce yi ka ya san haka hujja ta tsayu gare shi shine fa in bai ba sai ka ce yayi ko in ya saba sai ka ce ba daidai ba wa qad kana sadatu sahabati manya manyan sahabbai sun kasance bil habashati a garin habasha yanzu alwajib wa tahrimu abubuwan da suke na wajibi suna sauka a garin madina ana sa musulmin da ke madina suna yi wa tahrimu da haramci yin wasu abu alal nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ana sanar da shi fala yabluquhum illa ba'da ashhurin amma wannan abin baya isa garin su sai bayan wasu watanni ko hum fi tilka su a wannan al'amuran ma'aburuna abin ai musu hangari bil jahl da wannan jahiltar hukuncin da suka yi hatta ya yabluguhum an nasu hatta gundarin nasu ya ke da an fahimta ko as'ila lil murada mun zo ƙarshe tambayoyi dan tuno abin da ya gabata da mai limaza aradu alwaqi'ata bainan najashi wal muslimin mutanen nan guda biyu da ƙurashawa suka turo da me suka yi nufin su gurɓata tsakanin najashi da al'ummar da faɗo cewar musulmi suna faɗar magana mai girma akan annabi isa alaihi salam ko hal na jihar al-muhawara wannan ƙoƙarin da suka yi sun ci nasara ba su ci nasara hal aslama najashi ko najashi ya musulunta kwarai kuwa wa ma za fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina akhbara bi mauti mai annabi bayan ya ba da labarin mutuwar najashi sallar gawa aka yi masa ko udkur sha'an min fawaid hadhihi wa duba da wasu abu daga cikin amfanin wannan kaura je kai ta zaga kowa kai ma ka ɗanyi wato ɗan wani joti ka samu ɗan abu sawa aljihu daga lokaci zuwa lokaci ka tsaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu yake cewa sanda annabi yi wa najashi sallah bayan ya sanar da mutuwar sa a garin Madina sai ya sallame a nan garin Madina gawan najashi kuma suna ta habashi ita ce ake cewa salatu bayi sallar gawar da ba ta gaban waɗanda suke sallah a musulunci an shar'anta yi maka idan ɗan uwansa musulmi ya rasu a inda ba ma yi maka sallah domin wannan da shi da ya rasu ai an fara da za su yi haka ba musulmin nan ba kira ce ku zo ga ɗan ku saboda ba san ma yana karatu an fahimta so da haka musulmin da suka samu labarin za su yi maka. sallah ɗan uwansa sallah saboda ina cikin da za a masa wani suna nan kana mai ɗan uwanka da mutu a kudu ina ta gama ku samu nan dama sai dai kake da lokaci kai sallah ba ma ba kiran sallah kana kana karawa da aka ce da aka buwa ka ce ana dauk kana daukan wani dan shi ne da makaranta take dai ko ma ya zai ce ko ya ake ta ya yi haka kuma ta kafa magana wanda zai dama ya ji amana cikin ruwa da ai an ce ma ya ce za a sallah ana ko ba min masallaci musamman ma gawo gawo ba ta kuma ka ci sai kuma sana na ya sunan fir'auna annabi Musa da fir'auna ko ya kace ta malama sun ke dauka amma a tarihance ba za a rasa samun wasu amma yana buƙatar nasi inda ne najashi na cikin sahabbai ne ko ba cikin sahabbai najashi ta cikin ya ga sahabba annabi amma bai ido bi da annabi ka'idar sahabi ya yi imani da manzo ya yi ido bi da shi ya mutu a kan imani shi ya yi imani da manzo ya mutu a kan imani amma bai dace da ido bi da manzo

wata harguwa ta taso ta shafi Allah ya halatta tana musulmi ka baiwa Allah mafaka ko bai halatta a ji tambayar sa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka yi buɗe garin Makka suka ji manzo ya iso garin Makka sun san tsakanin da shi ba da ba yi wasu habbansa da shi ta daɗi ba ga kuma musulunci ya shigo har cikin garin makka tsakiya ya aka zama za a kuma sai manzo shi duk wanda ya shiga gidan abu sufyan sarkin garin ya tsira ba ku ƙarshe. shi duk wanda ya shiga masallaci ba ku taɓa shi akwai wato ainihin ummu hali yar uwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce kad ajarna man ajarci ya ummu hali duk wanda kika ba mafaka ke umma hali mun bashi mun yadda da mafakar da kika bashi ba za mu taba shi an fahimta ma'ana a cikin arnan da ake da su idan da wani wanda ta san cewa eh wannan ko a arnan ma mai dama dama ne ya san ya kamata in zaman cewa ina kaddara mutane in ta ce kan ku taɓa wannan ba za a taɓa shi ashe ana iya ba wanda ba musulmi ba mafaka da bambanci da maganar yakin musulunci ya taso ana fagen dazar fafatawa da alli da musulmi na ba magana ba ce banda wannan na na na tsanta shi ba wannan ake an fahimci ne na ko har goma an yi zabe wanda muke so bai ci ba ko kuma ta faru an yi rashin gaskiya wanda ya rashin gaskiya ina can Abuja wanda ko ba shi rashin gaskiya ba yana nan kuna makotaka da shi kace a kwantar da shi a baka wuka za ka yanke wannan ganganci ne ba daidai ba ya saba korwa ne malam tambaya ce game da suna mutum yadda ake samu to menene ma ake samu to gashi mun ji wannan da jashi sunan masarar sarautar garin habashi da duk sarkin da ya sarauta ake gama na jashi amma kowane da sunansa na yanzu to kai kuma idan ka sa wa ɗanka suna na jashi ba tunda na jashi ya shahara da najashi kai da najashin ma ka san shi baka san ma na ga masa asima din ba da ka ci ka wannan bawan Allah da yawa musulunci rana da musulmi ni kuma sunan ka zan sa wa dana kuma da najashi ka san shi sai ka ce sunan sa najashi to ya wannan sunan yayi ko bai yi ba yi kai an gane ko yayi ai akwai wanda aka san su da lakabi kuma lakabin yana iya zama suna su yanzu da ya suna nan a sunan za ku faɗa gundari a suna nan abubakar ko to wannan abubakar ɗin ai abin da alkunyar da abubakar da duk share da amma sunansa abdullahi ka suna na abdullahi ba na kan ku ga hamdu ayyada la ilaha illa